ba zan taɓa barin ka anan ya cutar da kai ba kwara ni ya cutar da ni kai ka tafi ki haƙuri kawai ki bari a kashe ni idan har ka mutu to ni ma guba zan sha na kashe kaina sha guba ki mutu aisha kin san me kike faɗa kuwa aisha rayuwarki tana da matuƙar mahimmanci a wajena shi yasa na yanke wannan hukuncin ki haƙuri kawai ki bari a kashe ni